Idan wannan ne zuwan kula farko don Allah ku danna mana subscribe. Mun gode. Da suna Allah mai rahama mai jin kai, ‘yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna bayan na mutu kashi na talatin. wanda marubuciya Aisha Shafi ta rubuta muke kamuku muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Novels. Ni na ku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Saboda kamar ka'ida ya mayar da zuwa duba ta cikin kowane sati har ya zama ita ma takan kirga kwanakin da za su kai ga zuwan nashi saboda ta sami kayan amfani zaman cikin kurkukun bai canja daga komai ba amma rayuwarta a cikinsa ta canja dalilin kulawar da take samu daga adam ba ta da matsalar abinci a yanzu ko na abin sha amma ba ta ko ciwon kai balle zazzabin saurayin da ba sa damunta a yanzu magungunan komai tana da su ta vitamin c Adam ya canja mata komai ya kuma sauƙaƙa mata zaman wajen. Hakan ya ƙara masa matsayi sosai a idanun su har ma da kawo Ibrahim a duk ganin da za su yi mata ranar zaman kotun. Amma ita ranta ta yarda cewa yana kyautata mata ne kawai don amfanin kanshi saboda ya iya rubu da shirarta kamar yadda ya faɗa. Kin manta me na faɗa miki? Lallausar muryarsa ta tambaya maimakon ya bata amsar abin da ta tambaye shi din. Yana zaune daga kujerar tsallakin teburin da ta raba su, hannunsa rike da wata 'yar karamar jota da yake ɗiban bayanin wani abu da ya tambaye ta game da ajiya mai rasuwa. Tun zamansa a wajen sau ɗaya ta kalle shi, a yanzu wani irin kwantaccen sace ya fito a kowane gefe na fuskarta, hakan ya fallasa mata cewar yawan aiki ya rage masa lokacin kula da kansa hasken ɗakin kuma ya ƙara fito da baƙin wannan gashin nasa da yake tajewa kullum a lokacin ta ji kamar ta taso ta je ta sa hannu ta barbaza shi ya koma yadda yake a lokacin aduwarta da shi amma ta ɗauko madu sannan ta ɗauko madubi ta haska masa kansa a ciki watakila kan zai sa ya buɗi baki ya gaya mata cewa shi ne dai Adam ɗin da ta sani a da. Tun kafin a fara komai na gaya miki cewa mutanen nan sun tare isasshiyar shaida a hannunsu, so bai kamata ke maki ki wa mutane a tunaninsu ba. Wannan duk barazana ce kawai lauyansu yake yi a kan abin da suka bashi, na kusa gyara masa tunanin shi. Ya faɗa hakan ne a hankali yana limshe idonsa wani irin bacci ne a idan nasa tun lokacin da muryarta ta fara yi masa bayanin da ya tambaye ta gajiyar da yake ciki ta salallabo ta rufe shi don ya manta yaushe rabansa da bacci a cikin kwana biyun nan da shari'ar ke shirin dawowa nansa tsabar yawan aikin da yake yi da kuma da bincikensa, binciken sa ya ture bacci daga cikin firayoriti ɗin shi ya riga ya zama addicted da yawan aikin da ke gaban shi shi ya sa rashin baccin ma baya damunsa fadila ta ci kwaikwaye ledar kayayyakin da ya kawo mata sannan ta ce kana tunanin za a kara wata guda ana ci gaba da shari'ar ya sake limshe sa komai yana hannun allah amma yanzu da shari'ar za ta dawo nuna ba zan ja da nisa ba zan fito da komai a ɗan ƙanƙanin lokaci insha Allah. Me kake nufi da shari'ar za ta da Lauyan su ya gama fito da duk shaidunsa, yanzu ton ɗinmu ne, mu za mu yi lidin ɗin shari'ar. Yadda ya furta kalmar mu ɗin ta fito lokacin da suke tutorial ɗin nan ne, sannan ya ba da ma'ana kamar ita da shi sun zama tim ne a yanzu. ta rasa tunanin cewa Adam ne zai yi nitin shari'ar ya sa ta jin sassauci a zuciyarta ko kuma yadda ya haɗe shi da ita cikin jimla guda ne. Tunaninta ya shiga lullube kan wani irin shaidu zai gabatar, amma muryarsa ta katse ta, muryarsa da ta saba da ita a yanzu, mu ci gaba ya tambaya. sai ta sake cikuikuye da ledar sannan ta ci gaba da abin da take gaya masa kafin ta yi tambayar da ta katse su. Bayan haka akwai ranar da na taratu ta aike ni babban gida in kai wa jiya goro. Ba ni da wani wayo a lokacin sosai amma ban so zuwa ba saboda ko tare da ita muka je a gaban idanta ma masu zagina da baici Allah ya yi yawa da su. mutum na farko da na fara gani kafin kai bangaren ajiya ta sadiya ce ta fito da tilin wankinta tana yi tana biyo wasu waƙoƙin hausa tana gani na ta ce in zo ta ta wai ba don karna kai ba da ban karne mata jakwalkwalo ba ma za ta bar min gaba ɗaya Adam sauraron ta kawai yake amma baya fahimtar ma'anar abin da take cewa jin ta yake kamar sarewar da ke busawa a hankali tana kwadaita masa baccin da yake kewarsa tsawon kwanaki biyu. Ta ci gaba da cewa sai muka fi sai da muka fi kusan awa guda muna yi kafin ta saka ni in shanya mata. Daga nan na haɗu da anti Saratu matar Kaunura kafin ta karasa wajen ajiyar. ta aike ni can kasuwar ranar in siyo mata kayan abinci tafiya mai nisa ce tsakanin nan da kasuwar ga rana ga kankanta kuma amma bata duba komai ba ta tura ni na tafi na na bata don ban gane hanyar dawowa ba sai kusan yamma hankalin antisarat ya tashi aka ita nema na masu neman na sun tafi ni kuma na dawo na shiga na kai mata kuma ko a jikinta ta ce in ajiye nan kofar ɗakinta daga nan ne wajen ajiya ina sauri ina ta sauri in je in kai mata goron da ke bulla a jikina kafin wani ya sake ganina hakan ya sa na ci da ya sule a zauren shiga wajen nata ya dano wani zagi sanda ya damko wuya na ya ɗaga na har sama jin yadda take ta bayani ba tare da ya ce komai ba kamar da farko ya sa ta ɗago da kanta ta kalle shi. Mamaki ya durar mata lokaci ɗaya sannan ta tsare ido tana kallon shi. Ya jingina kansa baya kaɗan da kujerar da yake zaune ya karkata fuskarsa ya rufe idan sa dogayen gashin idan nasa sun bi sun kwantalif a kan junansu sannan numfashinsa na fita a hankali bacci yake yi. Bata san wani irin yanayi motar ke tafiya ba don babu don babu bata ga koda guda ɗaya da za ta nuna mata kan ba saboda haka nema bata san wace irin rayuwa ce ke gudana a wajen ba wannan wajen da ko da yaushe ke aska cikin mafarkinta ta juya bangaren hagu ta kalli sauran fasinjojin da ke tare da ita kamar yadda idananta suka shaida mata ne tun farkon shigowarta babu komai kamar habiba a cikinsu babu komai kamar Habiba a cikinsu balle ita kanta. Ta gefenta wata babbar mace ce mai ɗaurariyar fuska, akwai wasu mata biyu da fuskar su suke nuna tsoro da kuma tashin hankali kamar kusan duk sauran da ke cikin motar. Daga can jikin kofar motar idan ta kai kan wata karamar yarinya baka mai manyan ido tana ta shariya wayan da ke tsariya a fuskarta. a kiyasinta ba za ta ce yarinyar nan ta wuce shekaru sha uku ba amma ta san dole ne ta gota hakan tunda mummunar kattara ta jefo ta cikin wannan yanayi da take kan hanyar zuwa wajen da za a tsare ta kamar dabba ko kaɗan ba ta damu da sanin abin da ya kawo yarinyar ba balle sauran saboda ta yarda kamar yadda kaddara ta jefo ta nan haka ko kowannen su zai iya tsintar kansa a ciki damuwar ta ɗaya ce wani irin kallo su suke mata ta juyar da kanta gefe hankali ta kalli fuskar ta jikin bakin fentin motar dishi-dishi inuwar fuskar mai kawai ya fito don haka ba ta san wani irin yanayi ke jiki ba wani irin yanayi ne ya sauka a jikinta tun daga lokacin da wani mutum ya shigo cikin ɗan ƙaramin sulɗinta da wata safiya ya ce ke ce binta abubakar e ta amsa daga can ƙasa inda take tsugune bisa umarnin da aka yanke jiya a wannan kotun za a mai da ke cikin kurkuku sai lokutan da za a zauna shari'arki sannan za a dinga kakinan Maganar ta fito kamar a mafarki ta kasa ba da ma'ana cikin kanta, wai za a kai ta kurkuku, ta za a kai ta kurkuku. Wata mace sanye da kayan masu tsaro da suka shigo tare da nufo inda take, ta miƙar da ta alamar ya yi mata girma a cikin kanta. Ta ji bangwayen sel ɗin suna shirin haɗewa da ita. Ke kaɗai kin isa ba ma buƙatar tarkacenki. Mutumin ya sake faɗa yana kallon ledar ta da ke aje a gefe. Matar ta shiga ƙoƙarin saka mata ankwa tunaninta ya sake kwacewa. Ta fahimci a sannan yake nufin za a tafi da ita. Saboda me za a kai ni prison? Me yasa ba za a bar ni anan har na karasa a karasa shari'ar ba? Laifin me aka ce na sake yi? Ta ce ko tambayin tana kallon sa da dukkan ma'anar rudani a cikin idanta. Hajiya laifin da ake zargin ki dai ne, kuma aiki kin kin ma daɗe a nan akan wasu ƙa'idar kotu nan zaman in ya wuce biyu kurkuku kwana biyu kurkuku ake tura mutum saboda ba mu da waje da yawa amma ke wajen zama biyar fa aka yi a kanki duk kina nan ya faɗa yana kallon cikin foldar da ke riƙe a hannunsa zama biyar Zama biyar ɗin da lauyan su kawo ɗan Juma ya gama fito da shaidansa wannan kalmar kaɗai ita ta fahimtar da ita cewa da akwai ayar tambaya akan wannan hukunci. In ba haka ba, me yasa sai da Adam baya nan haka zai faru? Lauya, na ya sani, kun fada ‘yan uwana, ya wani guntun murmushi ya ce, ko ke ce da ake a kan kanki yanzu wajiya ba wai yan ki ba don haka in sun zo za su sani sannan ki dole a gaya masa mana in ya dawo don ina zai dinga samun ki in ba can ba matar ta gama saka mata ankwar sannan ta carki saman hannunta alamar ta fara tafiya sai ta juya ta sake kallonsa don allah malam ka ara min wayarka in kira ko na minti ɗaya ne don allah Guntun murmushinsa ya ƙara a sannan. ajiya da alama kin manta matsayinki a nan ne. Wa ya gaya miki kina da damar 'yancin kira. Sannan ko za a bar ki ai sai da sharaɗai ba wai in baki waya kamar a titi ba. Ta sake ya girgiza kai tana kallon shi. Da alaminti ɗaya kawai zan kira 'yan uwana. Ya girgiza kansa shi ma na gaya miki za a sanar da 'yan uwanki. ya kalli matar da ke rike da ita ya ce hadiza ja ta muje kafin ta sake wata magana matar ta ja hannunta zuwa wajen sel ɗin ta wata doguwar hanya daban ta inda ake bi da ita ganin baki suka bi don haka idan ta ya gane mata tarin cells a jere kowanne cinkushe da mutane hudu ko sama da haka akwai na mata daban da kuma na maza ashe da mutane da yawa a wajen bata sani ba Wani irin kokari kawo Suleiman ya yi har aka bata wannan sulɗin ita kaɗai, ba tare da kowa ba. Ihu da maganganu suka yi ta fitowa daga kowane sel da suke cewa yalla bayan sallame ta ne ogamo kuma fa ya za a yi ne. Baby prison za a kai ki zan zo in fitar da ke. Rikicewarta ba ta bari ta fahimci dukan abin da suke cewa ba. Wannan bakar motar rufaffiya na jira a rabar kotun sanda suka fita. ta juya ta sake kallon mutumin. Da Allah ya labaye ka taimaka min in kira yan uwana don Allah. Ba ta san wani irin tunani ne ya canja ra'ayinsa ba don tsayawa kawai yai ya dan kalle ta wani lokaci sannan ya ce oke amma minti ɗaya kawai da kika ce adiza juyo da ita. ya faɗa haka ne don kar sauran securities ɗin da ke can jikin motar su su ya zaro ta yar karamar waya daga aljihunsa ya miko mata sai dai tana karɓar wayar wani tunani ya durar mata wa za ta kira dadi za ta kira ta gaya masa har mami ta ji har mami ta ji hankalinta ya ƙara tashi ko kuma kawai ibrahim za ta kira ƙara rikitawa ta gaya masa komai ya ci gaba da cakuɗewa mai zai ya yanzu da adam baya nan wa zai zo ma ya tankara to Adam kadai shine wanda ya kamata ta kira shi kadai ne zai iya wani abin a yanzu amma baya nan kuma ba ta da nan ba shi kamar yadda ta tabbatar wannan karamin ma'aikacin ma ba shi da ita in har za a samu sai a wajen manya irin su kutama ko wanda shari'ar tata ta shafe su ta juya hankali ta kalli motar da ke tsaye ana shigar da wasu matan ciki sannan mutumin da ke tsaye gabanta yana jiran wayarsa Babu wannan lokacin sai ta girgiza kanta kawai sannan ta mika masa wayar na fasa na gode. Tafiyar cikin motar miƙaƙƙiya ce da ba ta da niyyar ƙarewa. ga zafin injin bodin da suke zaune ga kuma warin man fetur wanda ya haɗe da na jikin matan da ke gefenta amma fadila ba ta damu da hakan ba ta riga da ta ɗauke tunaninta da makwakwalwarta baki ɗaya daga cikin motar ta tafi can wani lokaci baya wasu zamaninnika da suka shuɗe inda ta tuno tana zaune nasaratu na yi mata kitso a tsakar gidansu bata kai shekaru goma ba a lokacin yayin da innarta ke ta zarya tsakanin kicin da inda suke alamun girki take yi mai ruwa ta shigo rike da alkurani ta tashi ta tafi da gudu ta rungume ta kin siyo min yaya kin siyo ta tambaya tana tsalle a gabanta Mairo ta ce, Ba a samu ba Bintu, mai siyarwar ba ta zo ba. Mairo ina Saratu ta kira sunanta daga can inda take zaune, sai ta murmushi sannan ta zaro su kayan wasa na ƙasa. Daga cikin hijabinta tana tsaye. Ta zaro su kaya daga cikin hijabinta ta bata. Tana tsaye a ofishin firinsifal ɗin makarantar shi na firamare yarinyar tana da matukar kokari alaji. Firinsifal ɗin ke faɗa babanta da ke zaune a kujerar gabansa. Shi yasa muka ce ba sai ta yi aji na biyar ba, na huɗun ma za ta iya yin jarabawar shiga sakandare. Babanta ya juyo ya kalle ta fuskarsa ɗauke da murmushi na alfahari. Suna tafe ita da mai ruwa kan wata hanya da babu mutane sosai. tsayanan nan ina zuwa mai ta faɗa sannan ta yi gaba ta bi inda ta nufa da kallo wani saurayi ne tsaye sanye da fararen kaya hasken yammacin ya haska manyan kyau na fuskar sa da isar mai gabansa ya miko hannayensa duka biyun ya kamo nata sai ta juya bayan ta da sauri gaban kallonsu tana leke ta tagar ɗakin ro a wani lokaci mai rana zaune a gefen katifar ta tana rusar kuka yayin da Jamila ƙawarta ke ta a gefe na san yaya Aliyu yana da kirki kuma yana da halaye masu kyau amma wallahi Jamila ba na son sa a matsayin mijina Sadiq kaɗai nake so Jamila ta kalle ta sannan ta ce baki tsane shi ba kenan Mairo ta girgiza kanta ban tsane shi ba a matsayin da ake kokarin bashi a rayuwata kawai na tsana. ta sake tunowa tana wani ɗaki a kwance ɗaki mai cike da mutane hawaye na ban fuskar ta yana jika falon da take kwance hannunta na goɗaure daure da allurar ƙarin ruwa daga can gefe ina saratu ce zaune a tsakiyar 'yan uwanta tana ta hawaye wasu na rarrashinta wasu daga cikin mutanen ɗakin kuma kuka suke yi wasu na jan carbi yayin da wasu ke karatun alkur'ani wata tsohuwa ta shigo ta tsuguna a gaban yin saratu muryar na rawa ta ce sai a kuri saratu ki ɗauki dangana irin ta mai sunan ki uwar gida a gun kalilullah abubakar ya tafi mana babanta ya bi amina innarta mu ma duk nan jiranta muke har sila ne zai harsila ne zai saka ki aiki ta sake tuno wani abin inda yake cewa harsila ne zai sa ki aiki ki kasa yi masa sauri hajiya babba ke faɗa yayin da take tsuguni a gabanta ki zauna lagaki magariba ta tarar da ke saboda baki soyi ba to kuwa yau baki da abincin dare yadda kika kwana jiya haka yau ma za ki kwana in ya so wari ta kashe ki Haka dai Binu ta zauna tana ta tunanin wasu yanki-yanki na rayuwarta ta baya. Tana na gaban hajiya babba sanda jikinta ke girgiza bakinta na fitar da wannan farar kumfar sannan idanunta a zare tana kallanta kallo irin na zargi da mamaki. Tana kwanci a dandaryar kwaltar titi wani zababban ciwo na amsawa a cikin kanta jini na zuba da hancinta. daga can gabanta wata karamar yarinya ce kwance cikin jini rigar ta hayyaki sannan naman cinyar ta na wani gefe ya zabtare ta tuno sanda maman yarinyar ke biya mata a ta a farkon tashin motarsu. Wasu mutane ne suka zo suka durkusa a gaban yarinyar ɗaya daga cikin su ya tambaya tana da rai yanzu muka kai mahaifiyarta waccan motar ta rasu idanunta suka rufe a hankali ta koma cikin nata ciwon tana zaune cikin falon hajiyar dadi suna tsintar wake ita da ladi hajiyar na daga kujera tana cin wani dambun zogale da ladi tana tana ta santi anya ladi ba za mu cire mangwaron tsakar gidan nan ba dasa zogale ba kuwa kar fa rani ya zo mu rasa inda za mu samu dukkaninsu suka kyalkyale da dariya. Inda ta sake tunowa mami Safiya na tsaye daga cikin wani yaɗaɗɗen filin shakatawa tana kiranta. Dilas sauke ta haka ku taho mu ci abinci ta jiyo ta kalli iman da ke ta turawa a lilan. Anti Dilas sau ɗaya don Allah, iman taimagiya ba ta saurare ta ba. ta ɗago ta cak daga kan lilan. Tana dariya tana ƙoƙarin sauka suka nufi wajen su mami safiya. Dadi Faruk da Zara da suka zagaye wasu tarin kwanuka a kan dardumar da ke wajen. Inda ta sake tunowa tana tare da Al'amin a cikin wani kanti na siyar da littattafai ya zagayo ta bayan ta ya zuro mata wani littafi ɗaya da ya buɗa a cikinsa. Akwai wannan sunan a wanda kike nema ya tambaye ta. Ta yi kanta ta ce Judy ne sunan mace. sai ya rufe shi ya juya wata kantar neman wani. Idanunta suka bi shi da kallo yana da kyau. Mata nawa ne za su so kasancewa da shi a wannan lokacin, sai kuma kunyar kanta ta kama ta. Ta juya ta ci gaba da bincika kantar da ke gabanta. Tana zaune a cikin dakin karatun makarantarsu suna lesin ita da Adam da kaloli suke amfani a ranar, saboda haka ta natsu a cikin aikin da ya bata tana yi. Ta ɗago da kanta ta ga ya tsira mata ido, me ya faru ta tambaye shi. Bai ce komai ba kawai ya limshe ido sannan ya ɗora yatsansa ɗaya akan kumatunsa. Ta ɗago da sikirin ɗin wayarta ta kalli fuskarta. Fuskarta. wata koriyar kala ce ta shafi a gefen kumatinta sai ta juya da sauri ta zaro tishiyo a jakarta ta shiga kogewa. ta lamshe ta hankali sannan ta buɗe sutura kan gefen zanen matar da ke fuskantar ta in har duk waɗannan abubuwan sun faru da ita a rayuwarta ta baya me ya rage zai tsorata ta kuma a yanzu ta san cewa tabbas wannan wani sharri ne daga suka udan juma tun da har bata ka habiba tare da su ba amma tun lokacin da ta farka a asibiti ta yi wa kanta alkawari da ke zuciyarta ga dukkan wani ƙalubale daga gare su ta sai za ta fuskance su a matsayin wannan dangin nata da tun asali ba sa ƙaunar wanzuwarta a duniya ta rufe idanunta gaba ɗaya sanda motar ta ja ta tsaya sanar rubugin buɗe jet ɗin kurkukun daga can waje ya cika kunnuwansu barka da zuwa fadila ta yi wa kanta gaisuwar da babu mai yi mata